أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا في كتاب الصلاة za mu karanta farkon babi na goma babu salatin jama'ati wal imama daga kan hadisi na 422 insha Allah littafin bulugul maram min ajillatil ahkam na al-imam Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani wanda ya rasu a al hijira tana da shekara 852 shekarunsa 584 rabuwansa da duniya a yau rahimahullahu ta'ala wannan darasi yana karantar da mu hukunce-hukunce da suka shafi sallar jami'a ahkamu salatul jama'a darasin yana karantar da mu hukunce-hukunce waɗanda suka shafi sallar jami'a عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كربو حديث عن عبد الله بن عمر الله يقرأ مصير داشيد ما يشوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي وزع الله صلى الله عليه وسلم يأتي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفضل صلى الجمع تاكي صلى المسلم شيء جعبك الفضل أنا لكن المنفرد صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفضل صلى الجمعي هذه صلى المتنشيطة بسبع وعشرين درجة درجة مركبة بإشرين درجة إلى أبدا درجة أنا لكن مرتبة sallar jam'i ta fi sallar mutum shi kadai da martabobi darajoji guda 27 in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace muttafaqun alai hadisin an daidaitu a kansa yana cikin al-imam bukhari da kuma al-imam muslim sun ruwaito shi lafazin da ya zo a cikin sahih al-bukhari <clears throat> anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد هذا من صلاة الفرد الفرد والفرد مع نص الآية صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar jami'i ta tara sallar mutum shi daya da martabobi 27 lafazi da ya zo a sahihu muslim wani lafazi saboda hadisin ya zo da lafuzza da dan dama wani lafazi na al muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatu rajuli fil jama'ati تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين صلى متن أجمع صلى متن أجمع ta ɗara sallarsa shi kaɗai ta ga wannan ya fassara kalmomi guda biyu da suka wuce salatul fardi a wannan riwaya ta al'imamu muslim tazidu ala salatihi wahdahu ta haka kalmar alfazu alfardu abinda yake ma'anarsu wato shi ne mutum ya tsalla wadahu shi kaɗansa waɗannan kalmomi duka sun zo cikin hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yarda ah, abdullahi bin umar allah ya tsara masa yarda shi da mahaifinsa wato hadisin yana sahihul bukhari kitabul azan أبواب صلاة الجماعة والإمامة imama hadisi na 45 Kuma yana صحيح muslim كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة حديث دريش درامسي متجبا ولهما هما وجنس دي وجنس ينا نفن الإمام البخاري ده مسلم هريم وجن الإمام البخاري ده مسلم عن أبي هريرة أن تربو حديثي أن سامو حديثي لأبو هريرة رضي الله عنه أن ذكر مسيرده bi khamsin wa na juz'an annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sallar jam'i ta tsara sallar mutum shi kadai da yanki 25 bi khamsin wa ishirina juz'an da yanki 25 bai kawo hadisin gaba ɗaya shi ba yanda hadisin ya zo a sahihu muslim كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة حديث غريشنا دا أربعين دكارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة صلى الجمع أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا يندى حديث يضع صحيح مسلم صلاة الجماعة sallar jam'i afdalu min salati ahadikum wahdahu ta fi sallar ɗayan ku shi kaɗansa da samsatin wa ashirin da juz'an da yanki ashirin da biyar kuma hadisin yana sahihul bukhari kitabul azan babu fadli salatul fajr fi jama'a hadisin 648 a riwaya ta al-imam bukhari abu huraira ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na naji manzon Allah yana cewa ta tafdulu salatul jami'i sallar mutane a hade ta dara salata ahadikum wahdahu sallar dayan ku shi kadansa bi 25 jibal da yanke 25 النبي صلى الله عليه وسلم يتي وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر mala'ikun dare suna haduwa da mala'ikun rana a sallar asubahi suna ya kula abu huraira sannan abu huraira ya karanta aya ta 78 ta suratul isra inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda inna qur'an al-fajr wato ma'anarsa inna salat al-fajr in ka duba tafsirin ibnu kathir inda yake magana mukaddima ta tafsirin suratul fatiha juz'i na farko shafin 108 al-muradu salatul fajr inna qur'an al-fajr abinda Allah yake nufi lalle sallar al-fajr sallar asubahi kana mashhuda sallar asubahi ta kasance ana halartanta wato mala'iku suna halartanta kamar yadda zo cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa hadisi na gaba wa kazalil bukhari kuma haka an samu hadisi wajen al-imam bukhari an abi sa'id al ya rawaito shi daga abu sa'id al-khudri wa qala riwaya ka abu sa'id al-khudri yace daraja kaga nan ma ya daɗe hadisi illa kawai yace daraja yana gaya maka cewa wannan hadisin ya zo da kalmomi daban-daban ya zo da kalmomin daraja ya zo da kalmomin juz'u yanki yanda hadisin ya zo an abdullahi bin kabbabin an abi sa'idin al-khudri annahu sami'a an annabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul abu sa'idin al-khudri ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul jama'ati sallar jam'i tafdulu salatal fardhi ta tara sallar mutum shi kadai bi hamsin wa ishiri na daraja da daraja ishirin da biyar wato hadisin yana sahihul bukhari kitabul azan babu fadl salatul jama'a hadisin 646 saboda haka wannan hadisi ya zo da kalmomi aljuz'u ya zo da kalmomin eh, yanki bi hamsatin wa ishirin na juz'an wato sallar mutum a jam'i ya ƙara sallarsa shi kaɗai da yanki 25 yanki 25 ga kuma hadisun abu sa'idun hudiri salatul jama'a jama'ati tafdulu salatul fasl bi 25 daraja sallar mutum a jam'i ta ɗara sallarsa shi kaɗai da daraja 25 da yanki 25 da yanki 25 da daraja 25 akwai bambanci da ma'ana wahi malama hadisi sun ce ma'anar su guda ɗaya ne kamar yadda cikin abu hadisin abu sa'in kudiri aka ce bi daraja sallar ka a jam'i ta ɗara sallar da kai kai kadai da daraja 25 hadisin abu kurai fa sallar ka a jam'i ta ɗara sallar da kai kai kadai da yanki 25 yanki 25 daraja 25 ma'anar su da kamar yadda al'imamun nawa ya faɗa a sharhin hadisun sharhu sahihi muslim juz'i na biyar shafi dari da hamsin da takwas yana cewa mafarki da inna daraja gairin juz'i na'am za ka iya samun wani malami wanda yake kokarin nuna cewa akwai bambanci tsakanin hadisin abu huraira da hadisin abu sa'id kudiri khudri hadisin abu huraira yana cewa yanki 25 hadisin abu sa'id kudiri yana cewa daraja 25 wani zai ce ma daraja daban da yanki ya ce hada gafla ne qa'ili al-imam an-nawawi ce duk malamin da kaga ya bambanta tsakanin da shirme ne kar ma saurare shi hadisin ma'anar su guda ne ka duba subul salat a juzi na uku shafi na da shida. kuma hadisin da ya zo da kalma ta uku ita ce abu ifu abu'ifu idan aka ce abu'ifu ninki kaga hadisin Abu Sa'id al ya ce sallar ka a jam'i ta dara sallar ka kai kaɗai da yanki 25 hadisin Abu Sa'id al-Khudri fa hadisin Abu Huraira yanki 25 hadisin Abu Sa'id al-Khudri daraja 25 akwai lafazi na uku shine ninki 25 wannan lafazi na uku din ya zo a hadisin Abu Huraira har yanzu kuma yana sahihul bukhari kitabul azan babu fadl salatin jama'a hadisin 620 annabi sallallahu alaihi wasallam yake salatu rajuli fil jama'ati sallar mutum a jam'i tudha'afu ala salatihi fi baitihi ana ninka ta akan sallar da yayi shi kadai a gidansa wa fi ko shi kadai a kasuwansa khamsan wa 20 dhi'fa ninki 25 kaga an samu kalmomi uku yanki 25 daraja 25 ninki 25 kalmomin da duka uku ma'anarsu guda ne kuma akwai hadisin abdullahi bin mas'ud har yanzu shi ma ya zo da wannan lafazi ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yufaddilu salatal jami'i ala salatin rajul wahdahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fifita sallar mutum sallar mutane a haɗe a kan sallar mutum shi kadai hamsatan wa ishirin na bu'ifa ninki ishirin da biyar wannan hadisun abdullahi bin masud ninki ishirin da biyar sai abdullahi bin da ya ce kullu ha mislu salatihi duka waɗannan ninkin suna kamar sallarsa hadisin yana musulun imami ahmad hadisi na cikin saboda haka a nan ibn hajar al-asqalani ya kawo hadisan nan da lafazi kashi biyu na ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai sallah a jam'i ladanka ya dara sallar da kai kai kadai sau 27 na biyu ladanka ya kara sallar da kai sai kadai sau 22 to ya za a yi a haɗa hadisan nan guda biyu ya za a yi a haɗa su shi kansa ibn hajar a fathul bari sharhin sahihul bukhari a juz'i na biyu shafin ɗari da talatin da biyu ya ce ina istilafin adadain bi istilafi mumayyiziha mumayyizihima an samu sabani game da hikimar da ta sa aka samu adadi kashi biyu wannan hadisi yana nuna cewa idan kai sallah a jam'i ladanka ninki 27 wancan hadisi yana cewa idan kai sallah a jam'i ladanka ninki 22 malaman hadisi fahimta su ta kasu har kashi kusan 11 game da hikimar da ta sa aka samu bambanci tsakanin adadin nan 25-27 da farko wasu na cewa ana la'akari ne jastilafi mumayin bihima ana la'akari ne da sabanin wato kimar sallah ita kanta ana la'akari da sabanin kimar ita kanta sallah wa ala hada fasila a daraja afgar min al-jiziya ko waɗanda ke cewa akwai bambanci tsakanin daraja da yanki kamar yadda al'imamun nawawi yake cewa ko da ka samu mai wannan fahimta kar ma ka saurare shi don al'imamun nawawi yana cewa aljuzu a daraja abdu'iku ma'anar su guda ne a yadda suka zo cikin hadisin ko amma akwai malamin da ke da wannan fahimta idan aka ɗauki kalma ta aljuzu to ladanka za a samu yanki yanki har bakwai amma idan aka ɗauki yanki idan aka ɗauki kalma ta addaraja za a samu ladanka 25 ne wani yana da wannan fahimta amma fahimta ba ta da ƙarfi sannan akwai wanda ke cewa aljub'u fi duniya wa darajatu fil akhirah a nan duniya ne ladan ka yanki 25 yanki 25 eh, amma idan ana magana a lahira ne sai a ce a daraja addaraja saboda ita lahira ana magana ne akan martaba martaba kowace yana da irin martaba da yake samu a kiyama saboda haka idan ana maganan ladan sallan a duniya sai a ce aljuzu amma idan ana magana sakamakon sallan a lahira sai a yi magana akan addaraja wannan ma ba shi da ma'ana fahimtar ba ta da ƙarfi ya ce wa huwa babliyun al sagayi na hudu akwai malaman da suke cewa alfarko bi qurbin masjidi wa bu'dihi ana la'akari ne da wanda ke kusa da masallaci da kuma wanda gidansa yake da nesa da masallaci wanda gidansa yake kusa da masallaci ladansa 25 wanda gidansa yake nesa da masallaci ladansa 27 fahimta ta biyar alfarko bi halin musalli ana la'akari ne da halin mai sallah din ka an ya kuna a'lama au aksha'a ya kasance shi wannan malam wannan da aka yi sallar jam'i an yi sallar jam'i a wuri guda amma a cikin mamudin wannan masani wancan kuma bai kai shi ilimi ba saboda haka bayan da za a yi su ta zama daya wannan zai samu lada 27 wancan ko kuma ana la'akari ne da tawali'u an yi sallar jirgin wuri guda amma za ka samu wani sallar hankalinsa na wani guri wani kuma ya mai da hankali ga sallar saboda haka ana la'akari da ainihin tawali'un mai sallah sannan da ake gane bambanci tsakanin mai samun lada 27 da mai samun lada 25 ah, na shida wasu na cewa alfarku biɗi iqa'iha fil masjidi aw fi ghairihi ana la'akari ne da yin jam'in a masallaci ko ko ba a masallaci ba saboda akan yi jam'i wani wuri ba a masallaci ba idan wani wuri ne ba a masallaci ba a samu lada 25 idan a masallaci ne ba a samu lada 27 fahimta ta bakwai wasu na cewa alfarku bin muntaziri li salatu wa gairu ana la'akari ne da wanda ya riga zuwa masallaci wanda ya zo masallaci da wuri mai yiwuwa kafin malamin ya kira sallah ya zo masallaci yana ta jira da wanda ya zo masallaci bayan an riga an yi ikama ladan su ba zai bane saboda haka wanda ya dade a masallaci yana jira da samu lada 27 wanda ya zo daga baya kuma a ba shi lada 25 na takwas alfarko bi durakiha kulliha aw ba'dha wasu na cewa ana la'akari ne da samun sallah din wanda aka fara sallan da shi har aka kare tare ladan sa 27 wanda ya zo daga baya ba lada 25 na tara alfarko bi kasrati jama'ati wa qillati ana la'akari ne da yawan jama'a a masallacin saboda haka masallacin da ya fi yawan jama'a ya fi lada a masallacin da ya zama jama'a ta ba ta da yawa wannan babu shakka gaskiya ne babu shakka gaskiya ne masallacin da ya fi yawan jama'a ya fi daraja a wajen Allah fiye da masallacin da ya zama jama'a ta ba ta da yawa wasu na da wannan fahimtar cewa ta nan ne ake gane bambanci wanda ke samun lada 27 da wanda ke samun lada 25 na goma asabu muktasa bil fajr wal isha wa qila bil fajr wal asr wal khams bima ada zalik wasu malamai suna cewa a'a lada 27 din ya ke banci sallar asuba da sallar isha ne sallar asuba da sallar isha idan ka yi sallar asuba a jami'i kai sallar isha a jami'i za ka samu lada 27 wasu kuma suka ce a'a sallar asuba ne da sallar la'asar don waɗannan salloli guda uku sun fi muhimmanci sallar asuba la'asar isha suna da muhimmanci kwarai to su ne ake samun shekara 27 idan an yi su a jam'i wal hamsu bi ma'ada zali amma idan kai sallar azhar a jam'i zaka samu lada 25 sallar maghrib a jam'i lada 25 amma sallan salloli uku din nan ana samun lada 27 akwai wadanda ke da wannan ba su ma kuma da nasu hujjojin na ƙarshe wato na goma sha ɗaya a sabu muhtassa bil jihariya wa kansu bil sirriya wasu malamai na da fahimtar cewa ana samun lada 27 ne game da sallan da ake bayyana karatu sallar da ake bayyana karatu idan ka yi ta a jam'i za ka samu lada 27 sallar da ake sirranta karatu kamar a zahar la'asar lada 25 me yasa saboda sallar da take jahariya sallar da ake bayyana karatunta ta fi wahala akan sallar da ake goye karatunta saboda sallar da ake bayyana karatunta riya ta fi shigowa ciki a lokacin ne mutum zai yi kokari ya burge jama'a ta wajen kira'a ta wajen karya murya da sauransu to wannan kokarin burge jama'a din yana rage mar kimar ladan sallar. idan ku har ya iya kokari ya samu tawali'u da ikhlasi a sallah da ake bayyana karatunta to ya fi yawa a kan kokarin da ya yi na ikilasi a sallar da ya zama ba a bayyana karatunsa domin sallar la'asar da azahar ba a majin karatun naka don haka babu wani falala don ka dage wajen kyautata a din tunda tsakaninka ne da Allah saboda haka sai ibn hajar ce shi a fahimtarsa duka waɗannan bayanai da muka gabatar fahimta da aka samu na malamai har kashi goma sha ɗaya game da bambancin lada 25 da 27 din nan shi a fahimtarsa na ƙarshe shi ne mafi inganci da cewa wa hazin wata bu inda aujahu ba na ƙarshe shi ne mafi inganci wannan ne na ƙarshe sallan da ake bayyana karatunta ladanta 27 sallan da ake ɓoye karatunta ladanta 25 ibn hajar da shi wannan ita ce fahimtar sa domin sallar da ake karatun karatunta ba ta da buƙatar ikhlasi kamar sallar da ake bayyana karatunta ta fi tsananin buƙatar ikhlasi shedan ya fi shiga ga liman da sauran jama'a a sallar da ake bayyana karatu fiye da sallar da ake karatun karatunta ba ƙarshe ya tabbatar da cewa duk wannan kokari da malamai suka yi na bayyana hikimar bambanci tsakanin lada 25 da 27 din nan yace hikima ta fi hazal al-adadi al gairu ghayru muhaqqaqati ƙakin mana duk wannan kokarin fahimta da malamai suka yi sun dai yi ne saboda su nuna maka muhimmancin wasu salloli akan wasu salloli amma wanda zai iya tabbatar maka bambancin hikimar bambanci tsakanin lada 25 da 27 sai Allah shi kadai domin al'amari ne na gaibi babu wanda ke iya sanin sa ba Allah ba ya kawo maganar al-Imam Sidi ah, ma hasiluhu inna zalika la yudraku bir ra'i duk iya kokarin fahimtar ka ba za ka gano hikimar bambanci tsakanin lada 25 da 27 din nan ba bal marji'uhu ila ilmin nubuwa allati qasarat ulum al-awliya ah, ah, an idraki haqiqatiha kullaha wato gaba daya al'amarin yana komawa ne ga ilimi na annabci wanda zai iya ba mu amsa wanda zai iya warware mana wannan matsala ne kadai annabi Muhammad zan eh, shi ke da ilimin annabci shi ne wanda Allah ke masa wahayi shi ya faɗa idan aka yi sallar jami'a na samun lada 25 a wancan riwaya ya ce lada 27 sahabbai su nemi bayani ba ba su na yi bayani ba domin sahabbai ba su shishige cin al'amari na gai tunda Allah ya faɗa alhamdulillah in 25 ɗin ma suka samu fadillahi alhamdu ko don haka ba dalilin ma shishige akan sai ka san me bambanci tsakanin 25 da 27 wanda zai iya baka amsa shine kadai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, allati qafarat ulum al-alibai an idraka haqiqataha kullaha duk wani malami ko komi zurfin iliminsa ba zai iya baka hakikanin dalilin da ya sa aka samu bambanci tsakanin adadi biyu din nan ba al-imam an-nawawi ya summarizing ya takaita fahimtar zuwa kashi uku a sharh sahih muslim yace al-jam'u bainaha min al awjih na daya annahu la munafasa bainahu bainaha fa al qalil la yanfil kathir na daya shine abinda malamai da yawa suka sai akai cewa babu wani bambanci tsakanin lada 25 lada 27 tunda duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne don kabar kabar shi a matsayin duk ɗaya ne kawai na biyu an ya kuna akbara awwalan bil qalil thumma alamahu Allah ta'ala bi ziyadati fadl da farko Allah ya sanar da shi ladan jam'i 25 ne ana nan ana nan sai Allah ya ƙara ladan ya koma 27 sai ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa habbai da ya ga musu lada 27 da Allah ya ƙara ladan da Allah madaukaki ya tsara ladan sai annabi ya gaya masa abu saboda haka sa aka samu labari kashi biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace na uku annahu yaqtalifu bi ikhtilafi ahwalil musalli ana la'akari ne da halin mai sallah ana la'akari da halin mai sallah فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاه wato wani mai sallan a jam'i ladansa 25 ne wani kuma mai sallan a jam'i ladansa abinda ya bambanta tsakaninsu shine kamalar sallah bi hasabi kamalar salati gwargwadon yanda ya zama mutum ya kiyaye sallarsa gwargwadon da yake samun lada a sallah muhafazatu ya ala hay'atiha wa khushu'iha ana la'akari da tawali'unka a lokacin sallah ikhlasi a lokacin sallah kafarati jama'atiha ana la'akari da yawan jam'i wa fadlihim da falalan waɗanda aka yi jam'in da su wato kenan da za a yi sallah da masana masallaci ya haɗa masana to wannan masallaci ladan ya fi masallacin da ya zama bai haɗa masana kamar shi ba wa sharafin buku'a wa nahwi zalika haka na ana la'akari da ainihin darajan wurin da aka yi sallah din Darajan wurin da aka yi sallah wanda ya sallah a masallacin Madina masallacin Makka zai zama ɗaya da wanda ya sallah a masallacin garin su fa hadhihi al-ajwaba al-mu'tamada don haka al-imam ya nawawi ce waɗannan su ne amsa amsoshi da aka dogara a kansu to don haka sai al'imamu nawawi ya ce واحتج أصحابنا والجمهور بهذه الأحاديث waɗannan hadisai malamai suna kafa hujjar su akasarin malamai aljumhur ala annal jama'ata laysat bi shartin li sihhati salat wannan shine babban darasin wannan hadisi wato haduwa ai sallar jami'i ba sharaɗi ba ne na ingancin sallah a haɗu a masallaci ko a wani wuri a yi jam'i a yi sallah ba sharaɗi ba ne na ingancin ita sallah ne ne dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar da kai a jam'i ta ɗara sallar da kai kai kaɗai kaga ya nuna duka sallolin sun inganta ko da wanda kai kai kaɗai da wanda kai a jam'i duk sun inganta amma dai wanda kai a jam'i ya tsara wacce kai kai kadai to 25 ko 27 ya gwada cewa dukkan su sun inganta da wanda kai kai kadai da sallar da kai a cikin jam'i duk sun inganta wanda shine abin da hadisin yake karantarwa kuma haka ne saboda haka sai malamai akasarin malamai suka ce waɗannan hadisai suna tabbatar da cewa sallar jam'i tana da falala amma ba sa tabbatar da cewa in kai sallah kai kaɗai sallah ba ta inganta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce in mutum ya yi sallah shi kaɗai ba ta inganta ba da bai ma kawo wannan misalin ba amma sai yake sallar da kai a jam'i ta ɗara wacce kai kai kaɗai kaga duka an karɓa ke duka an karɓa da wacce kai kai kaɗai da wacce kai a jam'i duka an karɓa amma wacce kai a jam'i ta wacce kai kai kadai sau 25 ko 27 in ka duba nailul autar a juzi na biyu shafi na 346 alimamu shaukani shi ma ya kawo bayani a kan waɗannan hadisi da littafin majmu'u fatawa na shekul islam ibn taimiyya jallar na 23 shafin 222 me dalilin da ya sa ibn hajar ya kawo hadisan nan a farkon magana a wannan babu dalilin da ya sa ya kawo waɗannan hadisai shi ne ya maka bayanin falalan sallah a jam'i ka yi ƙoƙari kai musulmi a koda yaushe daga cewa sallah da kake yi a jam'i ne ba kai kaɗai ba don haka sa ya kawo waɗannan hadisan da farko ya kawo hadisan nan da farko ba don ya gaya maka hukuncin ba la ba hukuncin sallar jam'i yake nufi ba ya kawo hadisan ne don bayanin falalan sallar jam'i kai sallah a jam'i ya dara kai sallah kai kadai ko 25 ko 27 kaga mutum ba zai wasa da wannan eh, adadi ba Allah ya samu gadi to amma duk da haka yana da kyau mu sani da ake maganan wannan wadannan hadisai da suke maganan falalan sallar jam'i akan sallar mutum shi kadai idan ba shi da uzuri kenan idan ba shi da uzuri haka kuro ka zauna a gida kai sallah kai kadai babu uzuri haka kurum to kana da lada daya in an karɓi sallah sannan da ka tafi masallaci da ladanka 27 babu uzuri haka kurum mutum ya sallah shi kadai waɗannan hadisan suna magana a kai amma idan mutum yana da uzuri ba waɗannan hadisan ba su shafe shi ba idan kana da uzurin da ya hana ka zuwa sallar jami'i kamar misali ba ka da lafiya ko tafiya ta same ka tafiya ta same ka saboda haka ba za ka tsaya kai sallar jam'in ba to amma dama a niyyarka in ba dan wannan larura da take tare da kai ba za ka je a yi sallar da kai idan niyyarka ita ce in ba dan wannan larura da take tare da kai ba da masallaci za ka je a yi jam'i da kai to wannan waɗannan hadisan ba su shafe ka ba waɗannan hadisan ba su shafi mutumin da ke da uzuri ba suna magana dai akan mutumin da ba shi da uzuri haka kurum ya yi sallah a gida shi kaɗai yana samun lada ɗaya wanda ya je masallaci ladansa 27 amma kai da kake da uzuri ba kana zuwa masallaci sallah sai rashin lafiya ya same ka rashin lafiya kaga rashin lafiya shi ya hana ka zuwa masallaci ko to da ka je da baka je ba ladanka 27 kaga wanda uzuri ya hana shi zuwa shi kan babu lokuta ne ladan sana nan 27 wanda yake haka kurun babu uzuri ya sallar shi kadai a gida shi na ake magana lada ladan sa daya wanda ya tafi masallaci kuma lada 27 wannan yana cikin majmu fatawa na 23 shafin 236 akwai kitabu salati wa hukumu ha na ibnu qayyim al kitabu salati wa hukumu tarikiha littafin ibn al-qayyim shafi na 85 da littafin al-sharh al-mumti na ibn al-usaymin mujalladi na farko shafin 206 me yasa aka ce mutumin da ke da uzuri yana da ladar da cikakke saboda akwai hadisin abu musa al-ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mariba al-abdu idan bawa ya yi rashin lafiya idan mutum ya samu da rashin lafiya au safara ko ya tafiya kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahira <clears throat> za a rubuta masa lada kwatankwacin abinda da dama ya saba yi lokacin yana da lafiyarsa lokacin yana zaune da biya ba su same shi ba hadisin yana sahih al-bukhari kitab al-jihad wa siyar babu ma yuktab lil musafir mislu ma kana ya'malu bil iqama hadisi na idan mutum rashin lafiya ya same shi misali dama ka saba tashi da daddare kai na shi a hudu duk dare rashin lafiya ya hana ka to za a ta rubuta maka ka tashi kayan na fila saboda dama ka saba idan kana tafiya sallar jam'i rashin lafiya ya hana ka to za a rubuta maka ladan kajejin ko da a gida kai sallan kai kadai saboda uzuri ne ya hana ka zuwa amma niyyar ka ita ce ka je masallacin sannan na biyu waɗannan hadisan da muka karanta waɗannan hadisai da muka karanta game da bambancin sallar mutum shi kai da sallar ta a jami'i bai shafi mata ba ana magana ne akan maza kawai saboda haka yasa a cikin waɗannan hadisai akwai riwaya da muka karanta ta al-Imam Muslim hadisin Abdullah bin Umar na farko akwai riwaya ta al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake salatu rajuli fil jama'ati sallar namiji sallar mutum a jam'i banda mace banda mace banda mace saboda haka kada mace ta dauka ita kullun ladan ta ɗaya ne maza kuma da ke tafiya masallaci suna da lada 27 la banda mace a wannan littafin da ake dalilinsa saboda akwai hadisin ummu humayd al-ansariya ita wannan matan ta shahara da alkuniyar ta ummu humaid har ma ba a san sunanta ba ummu humaid al-ansariya annaha ja'at an-nabiy ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu sai ta ce ya rasulullah inni uhibbu salata ma'aka ne ina son in rika yin sallah tare da kai yaji ita wannan mata ummu humaid ya rasulullah ne ina son in rika yin sallah a tare da kai me take nufi tana nufin tana son ta rika zuwa masallacin annabi muhammad tana yin sallah tare da shi da sauran sahabbai qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kad alimtu annaki tuhibbina salata mai na san kina son yin sallah tare da ni amma ki sani salatuki fi baitiki khairul laki min salati fi hujrati wa salatuki fi hujratiki khairun min salati fi dariki wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qawliki ki sallah a daki a dakin ki ya fi ki sallah a gida a gidanki ki sallah a ainihin <clears throat> gidanki ya fi ki fita ki sallah a masallacin unguwan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa salatuki fi masjidi qawliki ki sallah a masallacin unguwanku khairul laki min salati fi masjidi ya fi miki ki zo masallaci na din nan fi sallah kun ga ana magana ne akan masallacin annabi Muhammad wanda sallah a wannan masallacin ya fi a ce kai sallah a wani masallaci in ba na Makka bane sau dubu ya fi a ce kai sallah a wani masallaci sau dubu sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mata ta yi sallah a ɗakinta ladan ya fi ta yi sallah a gidan wato da za ta yi sallah a cikin ɗakinta ya fi ta fito falo eh, ta fito tsakar gida ta yi sallah sannan ta yi sallah a tsakar gidan a gidanta ya fi a ce ta yi sallah a masallacin unguwansu ta yi sallah a masallacin unguwansu ya fi a ce ta zo masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yi sallah da haka manzon Allah yana gaya mata haka fa sai ta yi umarni fa buniya laha masjidun fi aqsa shay'in min baytiha aka gina mata masallaci a cikin gidan a gidan ya zama a makoran gidan karshen gidan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ta daɗa nisantar da kansa da kanta daga masallacinsa shi ke ba ta lada wannan dalilin ya sa malamai suke cewa mace ba ta zuwa kusa da allah kamar a ce tana ɗakin aure duk idan da mace ta fita daga gida daɗa nisantar Allah subhanahu wa ta'ala take kuma haka ne don haka yasa Allah ya ce wa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa qarna fi buyutikunna ku tabbata a cikin gidajen ake gaya wa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don mace ba ta taba samun kusancin Allah sai idan tana cikin gida amma da zaran ta bar gida manzo Allah ya ce shedan ma yana raka ta yana daga ta duniya ta ganta don haka yasa mace ba ta samun lada hatta ta sallanta kamar a ce tana yin ta a cikin gida ba wai ta zuwa masallaci ba ita wannan mata ta sa aka gina mata wannan wuri masallaci a ƙarshen gidan da take wa aflamihi wurin da ya fi lungu a A ana aka yi masa masallaci wato aka dan keɓe wuri shi ne aka yi masallaci fakalar tusalli bihi nan take ta salla hatta laqiyatin laha azza wa jalla har Allah ya amshi ranta ba ta take barin gida ta tafi masallaci sallah ita wannan mata hadisin yana cikin musnadul imam ahmad da sahihu ibn khuzaima sahihu ibn hibban yana sahihu tarhib hadisin 340 saboda haka hadisin na, waɗannan hadisai da muka karanta game da falalan sallar mutum a jam'i in ka yi sallar a jam'i ka samu lada 25 ko 7 bai shafi mutane biyu ba bai shafi wanda uzuri ya hana shi zuwa sallar. idan uzuri ya hana ka zuwa sallar jam'i amma a niyyarka za ka tafi jam'i uzuri ne ya hana ka zuwa ladanka na nan 27 bai shafi mace ba domin ita mace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallarta a ɗakinta ya fi daraja a kan sallata a masallacin madina masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka kaga wannan lada ba a maganan ladan ta wajen ibadar mata don haka hadisan nan suna magana ne akan mutumin da ya yi sallah a gida ba shi da wani uzuri haka kurun yake fita ya je ya salla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 wannan hadisi kuma yana magana akan hukuncin sallar jinsi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر حديث لك أبو هريرة الله تعالى مسيرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Allah yace يتي والذي نفسي بيده ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa laqad hamamtu lalle hakika na himmantu an amura bi hatabin fa yuhtababa ya umarni game da kirare a tara mun na yi yunkuri na yi himma in yi umarni a tattaro min kirayi sun ma'amura bisalati sannan yi umarni game da ita sallah yi azana da ha a yi mata kira sun ma'amura rajulan sannan yi umarni ga wani mutum ya umman nasa ya limanci mutane sun ma'ukhalifu ila rijalin sannan ita tafi da wasu mutane idan aka ce ukhalifu ila rijalin ma'anarsa azhabu ilai in tafi ga wasu mutane kamar yadda zuwa sharhun nawawi ala sahihu muslim juz'i na biyar shafin ɗari da sittin 160 ukhalifu ila rijalin yani azhabu ila rijalin in tafi ga wasu mutane la yashhaduna salatu wadanda ba sa halartar sallar jam'i fa uharrika alaihim buyutahum buyutahum in kona musu gidajen da suke ciki wato in kona gidajen da suke ciki akan su wallazi nafsi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa law alamu ahaduhum da dai ɗaya daga cikin waɗannan mutane ya sani annahu yajidu arqan samina zai samu kashi mai kitse waɗanda ba sa zuwa sallar jami'i din nan Allah ya ce da a ce sun san za su samu kashi mai kitse a masallaci asali da larabci al'arku ya zo bi sukun ma'anarsa al'azmu idza ukhidha anhu mu'zamul la'an yanda yazo alikanul arab juz'i na 10117 wato al'adar larabawa ta yi kama da al'adar hausawa da kuma wasu al'ummomi na ƙasar nan mahauci idan ya gama fawa idan mahauci ya gama fawon wata dabba yakan tare kashi wannan kashin akan samu ragowar nama a jikinsa akan samu ragowar nama a jikinsa to akwai wanda kuma yake zuwa kasuwa shi ba nama yake nema ba wannan kashin yake nema to wannan kashin shi ake kira al'arku baqiya alaiha lahmun raqiqa tayyiba fa tuqsaru wa tutbaqu waɗannan kasusuwa da mahauci ya rage sai a faffasa sai a hada su sai a girki a yi miya tana yiwa ka ɗauka kamar misalin da mazan Allah ya bada waɗanda ba sa zuwa sallar jam'i da a ce ɗayansu ya san in ya zo masallaci zai samu kashi mai maiko wato za ka ce a ah, me yasa ba a kawo misali da nama ba malamai suka ce a jikin dabba gaba ɗaya babu miyar da ta fi daɗi irin wannan miyar kashin <clears throat> kuma gaskiya ne babu miyar da ta fi daɗi irin miyar wannan kashin shi yasa mazan Allah ya bada misali da wannan miyar su larabawa sun sani don haka kai kayan miya ne na tsoka tsoka zalla akwai abin da ke jikin wannan dabba mai daɗi wanda babu shi a miyanka amma idan mutum aka yi masa miyan kashin nan kashin dama akwai ragowar nama a jiki saboda haka akwai zaƙin nama a jikin miyan sannan kuma akwai ɓargo da ke jikin wannan kashin wanda wancan da aka masa miyan nama kaɗai bai samu wannan daɗin ba ko shi wanda aka yi masa miyan kashi ya samu daɗin nama daɗin kitse daɗin kuma ɓargo saboda haka abu uku ɗin nan sun haɗu a kai shi ya sa larabawa su sun fi rinjayar da irin wannan miya akan miyar da aka yi ta da zallan tsoka don haka ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da wanda ake kira tantakwashi ah, ake ce mai da hausa ko to don haka yasa manzo Allah ya bada misali in ka duba jami'ar usul na ibn al-asir mujalladi na biyar shafi na 568 munafikai wato ake ba da misali a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan munafikai waɗanda suke zamaninsa. yana cewa ah wanda ke kin zuwa sallar jam'i, duk da ladan da ke tare da ita lada 27 ko 25 inda a ce in ya taho sallar jam'i zai samu kashi mai mai an girka ana jiran mutane in sun zo an gama sallar a raba musu aumir ma eh, aumir ma taini ko ya zama in ka taho za ka samu kashin haƙarƙari hasanatai kashin haƙarƙari miyan kashin haƙarƙari wanda yake mai kyau ya zo da fassara kashi biyu ana ce mai haƙin kashin eh, haƙarƙari kuma akan ce eh, ma bai na gulfayi shafi. kashin eh, ƙafafu na akuya wanda aka hada aka miya da su kamar ganda ke wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali in ma da miyan da aka yi kashi miyan da aka yi da kasusuwan dabba wanda shi ne salim ko ko ne hasanatai yana ba da misali da miyan da aka yi shi da kashin haƙarƙari ko kuma kafafun akuya duk wanda yana cikin jami'ul usul na ibn al-asir annabi sallallahu alaihi sallam yace la shahida al-isha da kuwa mutum ya halarci sallar isha saboda dama lokacin sallar isha lokacin cin abincin dare kenan muttafaqun alayh hadisin yana sahihul bukhari kitabul azali babu wujubi salatul jama'a hadisi na 644 da kuma sahihu muslim kitabul masajid babu fadli salatul jama'a hadisi na 651 amma lafazin da yazo nan yace wallafzu lil bukhari lafazin da ya kawo a nan lafazin al'imamun bukhari ne lafazin da ya zo a cikin sahihu muslim an abi huraira anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama faqada nasan fi ba'd salawati yake akwai wasu salloli da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gama sallah ya juyo sai bai ga wasu mutane ba bai ga wasu mutane ba a wannan sallah qala sai ya ce laƙada hamantu an amura rajulan yusalli bi nabi na yi himma in yi umarni ga wani mutum ya ba wa mutane sallah sun ma'ukhalifa ila rijalin ya takallafuna anha sannan in tafi ga mutanen da suke jinkirin zuwa sallar eh, jam'i fa'amura bihim fa yuharriqu alaihim bi hazmil haqabi buyutahum in yi umarni a haɗo kirare a ƙona gidajen waɗannan mutane da ba sa zuwa sallar jam'i walau alima ahaduhum annahu yajidu azman saminan la shahidaha da ɗayan su ya san idan ya zo sallar isha'i zai samu kashi mai maiko wato kashi mai kitse to da ya halatta al-imam an-nawawi sharhin wannan hadisin sharh sahih muslim juz'i na biyar shafin hadisi yace qala al-jumhur galibin malaman sunna suna cewa laisa farba sallar jam'i ba farilla ce na tilas akan kowa واختلفوا هل هي sai dai shin ita sallar jam'i suna ce ko kuwa farilla ce. inda aka samu mutum da ya je masallaci to shi kenan laifi ya faɗi ga mutanen unguwa wa ajabu an hadal hadis idan ka bada hujja da wannan hadisin ga abinda manzon Allah ya faɗa sai malamai akasari suka ce anna haula il mutakallifina kanu munafiqina wannan zahiri hadisin yana magana akan munafikai ne wadanda suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyaqul hadith yaktabi fa innahu la yuzannu bil mu'minina min as-sahaba ba zai yiwu a yi zato ga sahabban annabi muhammad ba zai yi a yi zato ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annahum yu'siruna al-azma samina ala hukuri jama'a sahabbai waɗanda suka samu daraja wajen Allah ba za a musu zaton cewa wai mutum inda ya san zai samu kashi mai mai ko kashi mai kitse a masallaci zai zo sallar jami'i ba za a yi irin wannan zato ga sahabban manzon Allah ba li'annahu lam yuharrik bal hamma bihi thumma tarakahu sannan hadisin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kone gidajen kowa ba illa dai yana gaya masa habbai yi yunkuri da na yi himma in yi amma ban yi ba da na yi himma da na himmantu in je in kone gidajen mutane da ba sa zuwa sallar jami'i sai malamai suka ce to amma kuma kuma tarakahu da ya himmanta amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari walau kana farba ainin da a ce tilas ne sallar jam'i fa da mata tare huda bai bari din ba saboda haka yunkurin da manzon Allah ya akan zai tafi gidajen wasu ya kona saboda ba sa zuwa sallar jam'i babu shakka yana nuna cewa sallar jam'i wajiba ce amma baya nuna cewa sallar jam'i sharadi ne game da ingancin sallar musulmi waɗancan hadisai da muka karanta na farko don haka yasa ibnu hajar ya kawo su ya tabbatar maka sallar jam'i ba sharaɗin ingancin sallah ba ita sallah farkon takabbara ƙarshen ta sallah ba farkon takabbaran harama ƙarshen ta sallah ba saboda haka a ko'ina kai wannan sallah tana inganta illa dai in ka zo masallaci ladanka 27 ko 25 in ka yi ta a gida kai kaɗai ladanka guda ɗaya in ma ka samu ladan ba. domin ba sharadi bane ka samu wannan lada in baka yi ta da inganci ba idan kuwa ma kana da uzurin da ya hana ka zuwa masallaci kana da lada 27 in mace ce tana da ladanta cikakke kaga ya gudu cewa ba wajibi ba ne wanda ya shafi ingancin sallah ita kanta sallah ne abinda aka sanar malamai suke faɗa kenan game da wannan آه، باتفاق علماء الاسلام وان ان كادوا كتاب الصلاه الى ابن القيم الجوزيه بكتاب المجموع لتابع الامام النووي آه، مجلد نهود شاتنا 80 بقي المغني لابن قدامه فرقا مجلدين اخو دا مجموع فتاوى لابن تيميه مجلد 23 شاتنا 22 نيل الاوطار الامام الشوكاني مجلد نبي شاتنا 40 waɗannan su ne dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa waɗannan dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa sallar jam'i wajiba ce amma ba sharaɗi ba ce akan game da ingancin sallah ba sharaɗi ba ce game da ingancin sallah amma wajiba ce a kan musulmi kuma hatta matafi hatta matafi ya kamata ya zama shi ma ya halarci sallar jami'i matukar babu uzuri idan akwai uzuri shine sai ya domin wannan yana faruwa ga mutane da dama suna kuskure mutum zai taho gari wai shi matafiyi ne don haka sallar da ake a jami'i ba zai je ba sallar jami'i wajiba ce akan musulmi a ko ina yake sai idan yana da uzuri idan yana da uzuri shi ake cewa sallar ta faɗi akan eh, jami'i yana faduwa a kansa Ah, kuma ko da matafiyi ne idan da ya ji an yi kiran sallah ya kamata ya hadisi na gaba shi ma yana tabbatar da wajibcin sallar jam'i cewa sallar jam'i wajiba ce akan musulmi wa anhu yace kuma an karbo hadisi daga wajensa yana nufin Abu huraira har yanzu domin Abu huraira shi ya rawaito hadisi na 425 radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah yace afqalu salati ala almunafiqin sallar da tafi nauyi akan munafikai salatul isha wa salatul fajr salloli guda biyu ne sallar isha da sallar asubahi walau ya'lamuna ma fihima da dai sun san ladan da ke cikin sallolin nan guda biyu la'atauhuma da sun je musu walau habwan ko da tararrafe ko da tararrafe da za su je mutafaqun alayhi shi hadisin yana sahihul bukhari kitabul azan babu wujubi salatul jamaa hadisin 657 da kuma sahihu muslim kitabul masajid babu fadl salatul jamaa hadisin 651 akwai hadisin ubay bin ka'ab wanda ke kama da wannan yace salla bina rasulullah yawmal asbha wa tarana annabi sallallahu alaihi ya mana sallar asbahi fa qala sai yace ashahidun fulanun shin wane yana nan qalu la sahabbai suka ce baya nan qala sai ce a shahidun fulanu shin wane yana nan qalu la suka ce babu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna salatai ne. kun ga salloli guda biyun nan sallar isha'i da sallar asubahi asqalu salawati ala almunafiqin sune mafi nauyin salloli akan munafikai walau ta'lamuna ma fihima walau ta'lamuna ma fihi ma da kun san ladan da ke cikin su la'ataitumuhuma da kun zo masallar asubahi da sallar isha'i walau habwan ala rukab ko da kuna rarrafe akan wato gwiwoyin ko da rarrafe za ku rika yi daga gida zuwa masallaci akan gwiwa da za ku zo in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan abi dawud sunan nasa'i ya inganta yana sahihu sunan abi dawud hadisin 553 hadisi na gaba wa anhu daga abu hurairah har yanzu qala ata annabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma wani mutum makaho ya zo ga annabi فقال سيت يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد باني دجابورا والذي جاني زوا بمسلتي ليس لي قائد باني دجابورا wanda zai. zai min jagoranci ila masjidi zuwa ga masallaci farahasa lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sassauci akan ya dinga sallah a gida falamma walla lokacin da ya juya baya da ahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi fa qala sai ya ce ma makahu din hal tasma'u nidaa bi salati shin kana jin kiran da ake a zo sallah qala na'am yace na ina ji qala sai ya ce fa abito ka amsa wannan kira kai annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya janye wannan sauki da ya mar kenan ko da ya mar sauki inda ya ce ba shi da jagora wanda zai mai jagoranci zuwa masallaci da ya masa sauki amma bayan ya juya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce mar kai ma kana jin kiran da ake hayya ala salati kana jin wannan kira Ya ce ina ji qala ta yace fa ka amsa rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin yana kitabul masajid babu yajibu ityanul masjid ala man sami'a an-nidaa hadisin 653 wannan ba a faɗi waye makahon ba a wannan hadisin hadisin Abu Hurairah amma akwai hadisin da Abdullah bin Umm Maktum ya ruwaito da kansa annahu ta'ala nabiya ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umm Maktum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya rasulullah inna inni rajulun barirul basar ni mutum ne da nake da cutar gani ina da cutar gani wato ba ni iya gani shasi'ud dari mai nisan gida wato ba'idud dari na yana da nisa wani qa'idun la yulaimu ina da jagora amma baya dacewa da ni wannan karin magana ina da jagora amma jagoran nawa baya dacewa da wato bai taimaka wa la yuwafiquni wa la yusaidu me yake nufi yana da sanda sanda kadai bai isa kai ka inda zaka ba sanda kadai bai isa kai ka inda zaka kake son zuwa sai ce fa halli Ruksa an usalli fi baiti na samu sassauci na samu rahusa in rika sallah a gida kawai in daina zuwa masallaci qala ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace hal tasma'un nidaa shin kana jin kiran sallah kala da am yace ina ji kala ta yace la ajidu laka rukhsa ban sama maka wani sassauci ba ban sama maka wani sassauci ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu abu dawud yana kitabu salati babun fi tashdid fi tarkil jama'a sahihu sunan abi dawud hadisin 551 a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa atasma'u hayya 'ala salati hayya 'ala falahi shin kana jin abinda ladan ke cewa ku zo ga sallah kana jin wannan ce na'am yace to ban samu sassauci gare ka ba wato kaga labarin da Abu Hurairah ya bada hadisin da yazo cikin Bulughul Maram yana dacewa da ainihin labarin Abdullahi ibn Ummi Maktum wanda shi da kansa ya bada labari ga abin da ya auku tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka yasa malamai suke cewa falau kana rukhsa ja'iza fi takhallufi anha la kana aula biha al'ama da dai a ce ana iya sassauta ma wani ya daina zuwa sallar jam'i to da an sassauta wa makaho allazi qad istama'a lahu sitatu a'zari shi wannan makaho uzuri shida yake da su na daya kaunuhu a'ma makaho ne bai gani na biyu ba'idu dari ya gaya ma'anar sallallahu alaihi wasallam gidansa yana da nisa na uku wata riwaya al-madina ta kasiratul hawam wa siba madina a wannan lokaci tana da dabbobin daji miyagun dabbobi da macizai da yawa a wancan zamani wa laysa lahu qa'idun ila imuhu sannan ba shi da jagora wanda zai taimaka masa ba shi da jagora in banda sanda sannan kabiru sinni gashi ya tsufa sannan kasaratun nakali wa shadir bainahu wa bainal masjid a wata riwaya akwai itatuwa bishiyoyi da yawa tsakanin gidansa da masallacin kama in ka duba littafin ibn qayyim jaziya kitabu salati wa hukumu tarikiha labarin abdullahi bin ummi umm maktum ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu sunan abi daud hadisin 552 da kuma sahihu targhib hadisin 100 saba'in da uku to a nan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ban sama maka ban sama maka sassauci ba me yake nufi bai sama mar sassauci game da wajibcin zuwa masallaci ba ba wai ingancin sallarsa a gida shi kadai ba wannan mun riga mun gama magana akai ko da yayi sallar a gida shi kadai sallarsa ta inganta amma sassaucin da ake magana shine sassauci gare shi na samun ladan wanda ya taho masallaci sallar jami'i da ya sa malamai suka faɗi haka kamar in ka duba aunul ma'bud mujallar nabi shafi na 181 da ya sa malamai suka ce sallarsa a gida din tana inganta saboda akwai wani sahabi akwai wani sahabi da ake kiransa itibanu bin malik itibanu bin malik yana limanci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana limancin wata unguwa amma tsakaninsa da unguwan akwai rafi saboda haka wani lokaci ruwa yakan akan samu ruwa ya cika wannan rafi kuma gashi shekaru sun ja gare shi shi ma kuma yana da larura saboda haka ya ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga halin da nake ciki don haka ina son ka zo gidana ina roƙon alfarma ka taho gidana ka zo ka yi min sallah a wani guri wannan gurin da kai sallah sai in mai da shi ya zama wurin sallah na in rika sallah a gida saboda wurin da nake zuwa limanci din na ana samun matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gidan itban bin malik ya zo ya masa sallah a wani guri inda ya mai da shi ya zama wurin sallarsa kaga yana nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi ma wani uzuri kai idan bai ma abdullahi bin ummi maktum uzurin ba don haka yake nuna cewa sallar a gidan tana inganta illa dai ladan samun jam'in ladan samun jam'in sharadi ne ya zama an taba masallaci sai idan uzurin ya kai inda babu makawa hadisi na gaba وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر وحديث لك عبد الله بن عباس الله كان مطير داشيد ما هيتين سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي من سمع النداء وان دي ذكرا فتكرا صلى فلم يأتي بيجيبا wata riwayar falam yujib bai amsa ba fala salata lahu babu sallah gare shi wanda ya ji kiran sallah bai je ba babu sallah gare shi illa min uzrin sai fa in yana da uzuri rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito hadisin nan yana kitabul masajid wal jama'ati babu taglid fi takhalluf an al jama'a hadisin 793 da kuma sunan dara qutni hadisi na hudu da sahihu ibn hibban da kuma al mustadrak al imam al hakim yasa yace wa dara qutni wa ibn hibban wal hakim wa isnaduhu ala shart muslim isnadin hadisin yana kan sharadin karban hadisi na al imam muslim lakin sai dai rajjaha ba'dhum kafahu wani malami ya rinjayar da cewa hadisin nan bai isa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya tsaya ga Abdullah ibn Abbas hadisin mawqufun ala ibn Abbas al-imam al-hakim al-imam al-hakim shine wanda yace hadisin bai isa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba in ka duba al-mustadrak ya ba da labarin manyan masana hadisi waɗanda suka ce hadisin nan bai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga cikin akwai muhammad bin jafar gundur wani babban malami yana cikin malaman al'imamu ahmad bin hanbal wato hadisin yana sunan abi dawud har yanzu yana kitabu salati babu tashdid fi tarkil jama'a duk da cewa Ibn hajar bai kawo shi ba yace rawahu Ibn Maja kawai al abu dawud shi ma ya rawaito hadisin hadisin ɗaya malaman hadisi da yawa sun inganta wannan hadisin daga cikin akwai ibnu qayyim jawziya eh, littafin sa kitabu salati wa hukmu tariki ha shafin 76 hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisin 645 sahihu sunan abi dawud hadisin 560 sahihu jami' al-saghir hadis eh, yana sahihu jami' al-saghir mujallar na biyu shafin 327 ta wannan hadisin fa idan mun ce sallar mutum shi kadai tana inganta to ga wannan hadisin kuma man sami an a falam ya aci wanda ya ji kiran sallah bai je masallaci ba fala fala talaf babu sallah gare shi to da farko dai kaji manyan masana hadisi da yawa suna cewa hadisin ma bai inganta ba duk da cewa an samu waɗanda suka inganta hadisin sannan na biyu waɗanda ma suka inganta hadisi sun ce wannan hadisin baya nuna cewa sallar kaɗin ne bata inganta bala laisa na nafiyar littihati ba wai ana kore ingancin sallarka ne kai kadai amma ana kore kamalar sallarka wato na lil lilkamali wa laisa na nafiyar littihati fala ta lahu kamila ba shi da sallah cikakkiya mai lada 27 yadda da maza Allah yake nufi kenan ba wai ba shi da sallar gaba ɗaya ne ba malaman hadisi suka ce ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba saboda haka yasa duk wani hadisin ma da kaga an ce in ba ka zo sallah a jam'i ba babu sallah wannan hadisin ma bai inganta ba kamar misali la salata li jaril masjidi illa fil masjidi babu sallah ga makwabcin masallaci sai a masallaci wannan hadisin bai inganta ba babu sallah ga makwabcin masallaci sai a masallaci bai inganta ba yana irwa'u galil hadisin 491 da silsilatu ba'ifa hadisin 183 cewa wanda ya ji kiran sallah bai zo masallaci ba ba shi da sallah illa lil uzri ba shi da sallah malamai suka ce abinda ake nufi ba shi da sallah cikakkiya ba wai ba shi da sallah ingantacciya ba Allah ya samu gani domin idan baka fassara shi a haka ba to za ka rusa hadisan baya wanda a can farko abin da ibn hajar ya fara kawo mana shi ne. annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da in ka yi sallan kai kadai kana da lada in ka je masallaci kai sallan kana da lada bambancin su wancan lada 27 ko da biyar kuma a gida lada ɗaya ne amma idan ka ce ba shi da sallah ka waɗancan hadisan kamar karusa su ne don haka yasa malamai ke cewa da aka ce ba shi da sallah na li kamali salatiki ana kore ainihin kamalar sallarsa ne ba wai ingancin sallar ba sallar ta inganta amma sallar ba ta samu kamala ba sallar ba ta samu kamala ba wato ba ta cika yadda ya kamata a ce an yi ta ba saboda kamata ya ce musulmi ya samu lada 27 ko 25 din na a sallah to wannan hadisin yana nuna mana cewa akwai uzurin da ke hana mutum ya je sallah akwai uzuri da yake hana mutum ya je sallar jami'i shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake illa min uzrin sai dai fa in akwai wani uzuri sai dai fa in akwai wani uzuri idan akwai uzuri kaga zai samu lada 27 idan babu uzuri ladansa daya don haka ba shi da kamala ta wannan sallah shi ne abinda hadisi yake fada uh, yake karanta da mu Allah ya sa ana fahimta uh, yana nuna cewar akwai uzurori waɗanda suke hana mutum ya je sallar jami'i daga cikinsu na ɗaya akwai rashin lafiya rashin lafiya uzuri ne ittifaq tun malaman sunna sun tabbatar da wannan rashin lafiya uzuri ne mai hana mutum ya je sallar jami'i annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abdullahi bin ummi maktum ya nemi ya ba shi hanzari ya rika sallah a gida mazu Allah ya ce ban samu sauƙi gare ka ba saboda kimar abdullahi bin ummi maktum ne abdullahi bin ummi maktum babban mutum ne a cikin sahabban manzon Allah sau da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan zai bar madina yana nada abdullahi bin ummi maktum ya zama shugaban gari ya nada shi ya zama shugaban gari kafin manzon Allah ya dawo saboda haka abdullahi bin ummi maktum shi zai rika ba da sallah a gurbin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu gari shi yake ba da sallah a madadin manzon Allah har annabi ya dawo daga tafiyarsa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba manzo Allah yana wakilta shi ya zama shugaban gari sai ya dawo ya karba ko makaho idan wannan mutumin da ke da kima ya taho yake cewa ya rasulullah ka min uzuri manzo Allah yake a man sama maka uzuri ba saboda kimarsa ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan amsa Allah ya sa muna fahimta aka samu itibanu bin malik ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina da uzuri manzon Allah ya amsa mar ya kyale shi na kaga ya nuna cewar dan kai sallar a gida tana inganta idan kana da rashin lafiya kana da rashin lafiya kana da uzurin da zai hana ka zuwa Jami sannan hata littafin fikiwa irin su hashiyatul imam dusuki da duk zaka gani shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya karanta tarihinsa lokacin da ya rashin lafiya kamar yadda abu mu'awiya ya ba da labari yana cewa lamma kula lokacin da jiki ya yi annabi nauyi ja a bilalun ya uzinuhu bi salati sai ga bilal ya taho gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da manzon Allah ya rasulullah lokacin sallah yayi an kira sallah jama'a sun cika ba wanda ake jira in ba kai ba fa kala sai manzon Allah yace murru ababakarin falyusalli bin nas ku je ku ga yawa abubakar ya bawo mutane sallah hadisin yana sahihu bukhari yana sahihu muslim da yake nuna maka saboda rashin lafiya shi kansa manzon Allah bai je jami'i ba Allah ya samu gadi don haka rashin lafiya uzuri ne ittifaq rashin lafiya uzuri ne ittifaq wanda shine abinda al-imam ibnu qudama ya faɗa littafin al-mughni mujalladi na farko shafin 365 yana cewa wa yu'zaru fi tarkihima almaribu fi qawli ammati ahli ilmi duk malaman sunna sun ce mara lafiya yana da uzuri game da rashin tafiya sallar jami'i ibn al-munzir yake la a'lamu khilafan bayna ahli al-ilmi ban taba sanin wani malami wanda aka samu sabanin fahimta wajen sa ba anna lil marid an yatakallafa an jama'ati min ajli al-marad mara lafiya yana da damar ya ki tafiya sallar jam'i saboda wannan rashin lafiya din saboda ita rashin lafiya iri-iri ne rashin lafiya iri-iri sai wanda ke rashin lafiyan shi ya san tsananin jikinsa Allah ya samu gadi to a nan malamai suke hadawa da cewar mutumin da ma ya zama ko da rashin lafiyansa bai tsananta ba amma yana da karni to shi ma ya kamata ya daina zuwa sallar jam'i sai lokacin da ya samu warkewa yana da karni wanda ke da cuta ta karni yana abin da eh, ya shafi zai iya cutar da mutane to rashin tafiyarsa masallaci shi fi dacewa sai lokacin da ya warke haka wanda ke da cutar da za ta iya kama wasu irin tarin fuka da sauransu duk malami suna sawa a ciki ko da cutar ba ta tsananta ba ko da cutar ba ta tsananta ba yana da uzuri a eh, yana da uzuri a nan na cewa ya daina zuwa sallar jam'i sai lokacin da Allah ya bashi sauki sai dafa idan akwai abin da zai iya yi wanda zai kashe wannan karnin jikinsa din idan abin da zai iya yi ya kashe karnin jikinsa ko in suna da yawa idan an tafi masallaci in ka duba hashe su imam da suki mujallar na farko shafin gari uku da tamanin da tara sai liman ya ce wancan sahu can baya a ware saboda masu karnin nan su yi sahu a gurin wannan ba laifi ya dai shi a ce ya yi sallah a gidan shi kadai na biyu shine rashin ruwan sama mai tsanani ko ya zama akwai sanyi shi ma mai tsanani wannan shi ma uzuri ne babu shakka wanda ke hana zuwa sallar jami'a akwai hadisai da dama akai akwai hadisai da dama daga cikin su akwai hadisin Abdullahi bin Umar annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya amuru munadi fa yunadi bi salat a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana dare lokacin sallar asubahi yayi ya zama ana ruwan sama mai tsanani abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni ga ladan idan ya yi kiran sallah sai ya ce sallo fi rihalikum ku yi sallah a zangon ku wato inda kuke kamar in ana tafiya ke idan ana tafiya aka yi zango a wani guri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maladan a kiran sallansa ya gaya wa mutane kowa ya yi sallah a ainihin sansan inda yake wato a ainihin bukkar da yake haka fil lailatul barida idan akwai sanyi mai tsanani awil lailatul mutira ko daren da ya zama ana ana ruwan sama fi safari hadisin yana sunan nasai sannan akwai hadisin jabir kamar yadda aka samu hadisin abdullahi bin umar hadisin jabir shi ma ya ba da labari idan ana tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana sahihu muslim idan ana tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ana ruwan sama da daddare manzon Allah yakan yi umarni ga ladan yakan yi umarni da ladan ya gaya wa mutane cewa su yi sallah a gidajensu yi salli man sha aminkun fi rahli hadisin abdullah bin abbas kaga abdullah bin umar jabir bin abdullah sun ba da labari idan ana tafiya amma abdullah bin abbas ba akwai ranar da zamanin bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah bin abbas ya gaya maladan ana ruwan sama yace maladan ka gaya wa mutane sallu fi buyutikum ku yi sallah a gidajenku to ladan da ya faɗa mutane da safe kowa sai yana nuna bai ji daɗi ba ya za a ce ladan ya gaya wa mutane su yi sallah a gidaje abdullahi bin abbas shi ne sai ya ce musu fa'alahu man huwa khairun bin idan ma kun kyamaci abin da na faɗa ne to wanda ya fi ni alkhairi shi ya aikata haka wato shi ne annabi muhammad wanda yana cikin sahih bukhari sahih muslim saboda haka wannan babu shakka ijma'an malaman suna sun tabbatar ruwan sama idan ya tsananta ana iya kin zuwa sallar jam'i ko sanyi mai tsanani wannan duk uzuri in ka duba ibn fathul bari na ibn hajar mujalladi na uku shafin ɗari da goma sha uku na uku shine tsoro idan an shiga wani hali na tsoro idan aka shiga hali na tsoro daidai ne mutum ya ki zuwa sallar jam'i saboda tsoron ransa kamar yadda ibn kudama ya faɗa ya ce tsoron yana zuwa kashi uku ko dai kana tsoron ranka ko kana tsoron dukiyarka ko kana tsoron wani abu zai auku ma iyalinka ɗayan uku ɗin nan in dai kana da wannan tsoro kana da uzurin ka ki zuwa sallar jam'i idan aka wayi gari ƙasa babu lafiya idan za ka tafi masallaci kana tsoron ranka ko kana tsoron dukiyarka ko kana tsoron in ka tafi masallacin za a fada ma iyalinka a cutar da su wannan uzuri ibn kudama ya yi magana a kai mai tsawo wanda babu shaka shi ma ya dace da wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu ci gaba da karatu ya ce wa an yazid ibn al-aswad an karbo hadisi daga yazid ibn al-aswad radiyallahu anhu annahu sallama a rasulillah yayi salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salatu subhi sallar asubahi falamma salla rasulullah lokacin da manzon Allah yayi salla Iza huwa bi rajulain lam yusalliya sai ga wasu mutane guda biyu ba su yi sallan ba domin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah ya kan juyo to juyo wanda da yayi nan sai ga wasu mutane guda biyu su yi sallah ba fada'a bihima sai yayi kira a kawo su fada'a bihima ba a ce fada'ahuma ba ba ya kira su bane fada'a ma yayi kira yace a kawo su to kaga idan babban mutum yace a kawo su hankalinka zai tashi cewar annabi sallallahu alaihi wasallam a zo da mutanen nan guda biyu faji'a ma aka zo da su din tar'adu fara'isuhuma irjin su na kadawa saboda tsoro wato kirazan su kirazan su na kadawa zuciya ta kada har nonon wato eh, eh, naman da ke kirjin su saman nono sai yana kadawa mutane suna gani saboda firgita da razana da suka yi idan aka ce fara'isuhuma alfarisa jam'ul farisa lahmatun inda nubbil katifi fi wasafin jambi inda manbibin kalbi wato daidai zuciyar mutum daidai zuciyar mutum zaka gani yana yana sarawa mutane sahabbai suna ganin waɗannan mutane hankalin su ya tashi so razana fa qala lahum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ma mana kuma an salliya ma'ana me ya hana ku ku sallah tare da mu qala suka ce kad sallaina fi rihalina mun riga mun yi sallah a zangon mu wanda ya gwada cewa ba yan gari bane mun riga mun yi sallah a zangon mu qala sai manzo Allah ya ce afala fala taf'ala karku sake karku yi haka idza sallaitu ma fi rihalikum idan kun yi sallah a zangon a gidajenku thumma adraktumul imama wa lam salli kuka riski liman bai riga yayi sallah ba fa salli ya ma'ahu sai ku yi sallah tare da liman fa inna halakum nafila ita wannan sallah da kuka yi da liman ta zama nafila gare ku wato sallan farko ita ce sallan farilla rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito wa lafzu lahu riwayar al-imam ahmad Wasalasa da kuma ashabu sunan guda uku al'imam abu dawud al'imam tirmidhi al'imam nasa'i sun rawaito hadisi yake wa sahahahu ibnu hibban ibnu hibban ya inganta wannan hadisi wa tirmidhi da kuma al'imam tirmidhi hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin 574 a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu idza salla ahadukum fi rahlihi idan ɗayan ku ya yi a gidansa kuma a imama sannan ya riski liman wato ya taho masallaci sai ya samu ba a riga an yi sallah ba walam yusalli fal yusalli ma'ahu sai ya yi sallah tare da liman fa inna halahu nafila wannan sallah za ta zama nafila gare shi hadisin yana sahihul jami'i sabir hadisin 657 daga wannan yana tabbatar da cewa wanda ya sallah shi kadai sannan ya samu za a yi sallar jam'i ya kamata ya sake wannan sallah a jam'i ya kamata amma ba dole bane idan yayi ta zama nafila gare shi akwai hadisin Abu Zar yana kama da wannan Abu Zar al-Ghifari yace qala Rasulullah wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min kaifa anta idza kanat alayka umara yu'akhiruna salata an waqtiha ya kai Abu Zar yaya zaka yi idan ka samu kanka a wani zamani wanda shugabanni suke jinkirta sallah limamai ba su yin sallah akan lokaci aw tuna salata an waqtiha ko kuwa yace suna kashe sallah ba su yin ta a kan lokaci qala sai Abu Zar yace kun fi sai ce fa ma ta'muruni ne kake umurta na ya rasulullah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace salli salata li waqtiha ina aka kai zamanin da lokacin sallah zai yi liman yake yin sallah a farkon lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai sallan ka a farkon lokacin kai kai fa in adraktaha ma'ahum in ka riski za su yi fa salli sai ka saki fa innaha laka nafila wannan da kai da su ta zama nafila gare ka sannan wacce ka yin kara ya sunnar manzon Allah na yin sallah a farkon lokaci kaga ya gwada cewa in ka yi sallar kai kaɗai ta inganta ko sannan kuma ka dawo kai sallar a jan'i saboda fatan ka samu ladan jan'i wa kala sai yace wala taqul inni qad sallaitu fala usalli sai manzo Allah yace ma Abu kar karka ce ai da nayi sallah ba zan sake ba la da da kai ta kai kai kadai ne yanzu ka sake cikin jami'i hadisin yana sahihu muslim kuma akwai hadisin Jabir bin Zaid yace balagani anna rasulullahi jalasa zata yawmin fi majlisihi rajulun yusamma mihjanan labari ya iso gare ni cewa akwai wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wani mutum a majalisinsa ana kiransa mihjal fa uqimatis salatu an tada iqama fa qama rasulullahi fa salla annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi sallah falamma faraga min salatihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah nazara ila mihjal sai ya duba sai ya ga wannan mutumin wanda ake kiransa mihjan wa huwa fi majlisihi yana zaune a gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi yana zaune kafin a tashi ayi sallah fa qala lahu rasulullah sai manzo Allah ya ce wa mihjan ma mana'aka an tusalli ma'an nas me ya hana kai sallah tare da mutane alasta bi rajulin muslimin kai ba mutum musulmi bane qala sai ce bala ya rasulullah haka ne ni musulmi walakin qad sallaita fi ahli sai dai na riga na yi sallah a gida faƙala lahu rasulullah sai manzo Allah yake masa idza ji'ta wan nasu yusalluna idan ka taho masallaci mutane suna sallah fa salli ma'ahum sai kai sallah tare da su wa in kunta qad sallaita fi ahlika ko da ka kasance da kai sallar a gida kaga ya gwada cewa sallar da yayi a gidan shi kadai ta inganta domin da bata inganta manzo Allah zai ce kai aikin banza ko amma manzo Allah ya ce masa ko da kayi sallar kai kadai a gida idan ka tafi masallaci kaga da ai sallah kai tare da mutum hadisin sa yana sahihu sunan nasa'i hadisin 857 sana akwai hadisin ubada bin sami yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha satakunu alaikum ba'di umara nan gaba akwai wasu shugabanni da za su shugabanci al'amuranku tashgaluhum ashiya'u an salati liwaqtiha wasu abubuwa za su shagaltar da su har su bar yin sallah akan lokaci hatta ya zahaba ha har sai lokacin ya tafi sai maza Allah ya ce fa salata li waqtiha ku ku yi sallah idan lokaci yayi wannan yana kore mana dukkan wani uzuri wanda wani zai kawo akan mitin cewa dan ana mitin ba za a tashi ayi sallah ba wannan ba uzuri bane abinda manzon Allah ya gaya ma Abu Zar al-Ghifari abinda manzon Allah ya faɗa a hadisin Ubada bin Samit nan gaba za a samu wasu shugabanni tashgaluhum ashiya'u adi salati liwaqtiha wasu abubuwa suna shagaltar da su ba za ma su yi sallah kan lokaci ba hatta yazhaba waqtuha har sai lokacin ya tafi manzon Allah yake fa sallu salata liwaqtiha ku ku yi sallah akan lokaci sai wani mutum ya ce ya rasulullah usalli ma'ahum idan sun dawo za su yi sallah su waɗannan mutanen da ba su yi sallah a kan lokacin ba a farkon lokaci ba har lokaci ya kusa fita ni na riga na yi sallah ni ma in tashi in yi tare da su kala sai manzo Allah yake na'am in shi ta in ka ga dama kaga ya gwada cewa sallah da kai da kai kaɗai ta inganta ah, ana masallaci mutane sun ki tashi su yi sallah saboda suna bikin sai kai alwala ka je kai sallah kana dan kana zikirin ka sai kaga za su yi sallah sai ka bi su abin da manzo Allah ya faɗa kenan yace na'am in shi ita nan ma in ka ga dama don wannan sallar da zaka yi ta biyu nafila ce saboda haka Sufyanu Sauri yake cewa in agaraktuha ma'ahum usalli ma'ahum qala ah, na'am in shi ita yana cewa in na riski za su yi sallar zan yi tare da su wanda ya rawaito hadisin wanda ya rawaito hadisin yake ake mai tambaya in na riki sallar idan na riki za su yi wannan sallah da na riga na yi nima in sake na am in shi ta yace kwarai ko in kaga dama hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati babu idza akhara al imam salati an al waqti sunan babin makina sunan abi dawud idan liman ya jinkirta sallah ya kiyinta a farkon lokaci sai kai yana sahihu sunan abi dawud hadisin 432 sannan akwai hadisin amr bin maimun al-audi amr bin maimun al-audi kadima alaina mu'az ibn jabal al-yaman rasul rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaina qala فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت قال فألقيت عليه محبتي معاذ بن جبل لوكتين النبي صلى الله عليه وسلم يا أيكا شيغا يمن amru bin maimun yana ba da labari yace sai ga jakadar manzon Allah ya zo gare mu ina iya tuna muryar mu'azu dan jabal saboda kabbara da yakan yi a sallar asubahi mutum ne mai murya babban sahaji yace fa ulqiyat alayya alayhi mahabbati sai ya zama Allah ya saka kauna tsakanina da mu'azu dan jabal fa ma faratuhu hatta da fantuhu bi shami mayyitan bana rabu da mu'azu dan jabal ba har sai da ajali ya shiga tsakaninmu lokacin da Allah ya amshi ransa a kasar sham kuma nazartu ila afqahin nasi ba'dahu bayan rasuwar mu'azu dan jabal sai nayi ta duba cikin sahabbai waye kuma yake da fahimtar addini sai na taras akwai abdullahi dan mas'ud falazimtuhu shi ma sai na makale ma abdullahi dan mas'ud hatta mata shi ma har dai Allah ya amshi ransa qala yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya taba ce min kaifa bikum idza atat alaikum umara yusalluna salata li ghairi yaya za ku yi idan Allah ya kawo ku ga wani zamani da shugabanni suke jinkirta sallah ba za su yi ta a lokacin ba kuntu sun ce fa mata amuruni in adaraka ni zalika ya rasulullah me kake min umarni idan irin wannan zamani ya riske ni qala sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallis salata limi kasir kai sallah idan lokaci yayi waje al salataka ma'ahum subha sallar da kai tare da su bayan kai sallar ka kai kadai idan suka zo za su sake yin sallar a jam'i wannan sallar da zaka yi a jam'i annabi sallallahu alaihi wasallam yake ita wannan nafila ce shi ma hadisin abdullahi bin mas'ud yana sunan abi dawud kitabu salati babu idza akhara al imam salata an al waqti ka sahihu sunan abi dawud hadisin 431 saboda haka malamai suke cewa abinda waɗannan hadisai suke karantar da mu shine ta'jilu salawati fi awa'il awqatiha afdal farkon lokacin sallah ta shine yafi daraja a kan jinkirta sallan zuwa ga wani lokaci wa anna ta'khiraha bi sababi jama'a ghayru jari a jinkirta sallar ya saba ma ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato idan lokaci ya shiga jinkirta ta ya saba ma sunnar manzon Allah in babu dalili domin akwai dalilai waɗanda kan sa a jinkirta ita wannan sallah misali kamar sallar isha kamar yadda mun karanta a baya ita sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jinkirta idan jama'a ba su a masallaci ba wa inna ma ja'a an-nahyu an an yusalli wahida marratayn fi yawmin wahidin idan lam yakul laha sabab abinda suna ta karantar da mu shine babu kyau kai sallah ɗaya sau biyu a rana in babu dalili babu kyau kai sallah sau biyu a rana kamar misali kai sallar isha'i a jam'i anan da ka tafi unguwan ku kaga za su yi isha'i nan ma ka take yin isha'i wannan ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haramun amma kai sallar isha'i kai kadai da ka tafi masallaci ka samu za a yi sallar isha'i a jam'i wannan daidai ne Allah ya albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi